وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا تأتي بآية فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن, ذا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم tattaunawa da annabi salih da mutanen samudawa ta cigaba da gudanawa da ce musu a tutura kuna kuna can za a bakku satsakai za a bakku ba za a ce ku yi ba ba za a ce ku bari ba fi ma hahuna cikin wannan tarin abubuwan da Allah ya baku a ƙarinku a ƙasar ku, aminin kuna cikin aminci ko da yaushe kuna cikin walwala da nishaɗi kuna ganin kawai babu hikima aka yi muku haka a ya sabul insanu an yi turaka sudan mutum yana zaton za a bashi sa sakai a ya hasiban nasu an yi turako an yi kulu amanna wa mulaifisarun mutane suna zaton kawai za a bar sa kai don sun ce sun imani sai an jarabce ka sai an ce kai sai an ce ka bari shi sa duk mutumin da bai shirin karɓar sako ba ko bai shirin a yi masa faɗa ba to bai shirin rayuwar duniya ba baki ɗaya dole sai an ce yi sai an ce bari wannan daidai ne wannan ba daidai ne domin shine ma manufar halittar taka tabaraka allazi bi yadil mulk wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tin ma a atakum dan ya gwada ku cikin abubuwan da ya baku a tsurakun kuna da kan za a baku sasakai amma ho banza a bagas fima hahuna a banku cikin abin da aka tara muku a nan duniya a nan ƙasarku amini da kuna cikin aminci fi jannatin a barku cikin lambuna wa uyun da idanuwar ruwa wa zuru'in da amfanin gona wa nakhlin da dabino ɗal'uha ko bishiyin dabino ɗal'uha wanda 'ya'yan da suka zamo habimun masu kyau nunannu duk a banza a bagas a kaga ce zuru sai ga ce nakhlin ya fakiyatin wa nakhlun wa rumman kaga Allah ko da zai ambaci kayan marmari ko a duniya ko aljanna sai ware dabino saboda menene fa'idar dabino sinadaran halitta da suke taimakawa jikin dan adam akwai guda hamsin a jikin dabino babu kuma ragowa rai da suke da wannan abu akwai karfe a cikin akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi sa dabino magani ne dabino abinci ne wannan kenan shi sa nabi sallallahu alaihi kiran su al-aswadan ruwa da dabino kusan ruwa da dabino babu kamar su ma zaka ce halittar mutum shi sa mutum lalle mai da shi abincinsa ba wai sai abin nan ba hadisi na al-hasan bin abi ali bin abi talib kamar da cikin sunan da sauransu wato mutum inda zai ci dabino guda bakwai ala riqi da safa kafin ya ci komai to zai yi ya wata guba ko irin wannan polishin din ya kashe shi ko a baka ai maka wani tsafi da zai taba lafiyar kai taba ka ba zai yi ba za ka kenan mutane a mai da hankali a kansa to kaga yana gaya musu cewa wannan abu da Allah ya yi dan ba ku bauta masa ne wa tanhituna min aljibali ko da neman mun da Allah ya muku kuna iya wato sassaka dutse ko tanhituna buyutan min aljibali kuna sassaka gidajen da za ku kwanta ko ku yi rayuwa ku a cikin nan jibal daga dutse farihina kuma kuna masu kwarewa da gogewa akan haka yanzu saboda su mudawa Allah ya ba su karfi karfafa mutane ne dutse za su iya ture shi ko su hankaɗe shi ko su sassaƙa shi da suke so yanzu wancan abin da aka ba su mu ma yanzu yana sassaƙa dutsen ga na'uriyoyin nan ga kaza duk wani abu Allah ba fa a banza ya bayar ba a'a dan mi masa da'a ne don mai masa biyayya ne don mai masa jawo zuwa gare shi ne kawai shi ne kai ga cewa Allah ya baka lafiya ko ya baka abinci ko ya baka hanyar neman abinci ka dinga ɗauka cewa hanya ce ta banza ba zai yi ba fatakullaha ku tsoron Allah ku ɗayan tashi da bauta wa kuma ku yi min da'a to da wannan ake cewa duk wani abu da Allah ya baka dan ka bauta masa shi ya suka ce limaza ta'kulu ta'am saboda me kake cin abinci tashrabul ma talbasu siyab kaga dan me kake kaza zai ce li ataqawwa ala ibadatillah dan na samu karfi wajen bautar Allah da wani ya zata cewa wato ya zo duniya ne kawai dan ya ci abinci in ga kula wani a rayuwarsa ya fi kama da haka yake ba faɗa yake ba amma rayuwarsa ta yi kama da rayuwar dabba dabba ɗabi'a ta in safiya ta yi ta tashi ta kamo wa wake tana kalace mai za ta ci in ta gajiyar yamma ta zo ta kwanta gobe ta sake tafiya Allah ce ulaika kal an'ami kuluna kama akul an'amu wan su maswallahum shi suke yi kamar yadda dabbobi suke ci Mutuwa, wuta ce makomar su shi dan adam duk abin da yake yi sai ke sa bara mu je neman abinci dan mu samu lafiya mu samu karfin bautar Allah wani azumi ya to yana ai tanadin azumi shi dan banin sa tanadin azumi gero da kunu da sukari shi ne tanadin azumi a'a wa tazawwadu fa inna khairar zadi a takawa wata kunya ulul albab ku yi guziri mafi alkhairin guziri shirin jin tsoron Allah ya za in azumi ya zo kai kaza ya za kai kaza ya za kai taimako ya za kai kiyamun laili ya za kai kaza ya za kai kaza ya za kai kaza ya za ka koyi wani abu da ba ka yi ya za ka koyi yin azumi ya za ka wani shine asalin abun nan ya za ka inganta lafiyarka don ka samu karfi wajen bautar Allah Wala ga ya tanadi madara ya tanadi kaza ya tanadi kwai ya tanadi kaji ya tanadi kaza ya tanadi kaza amma ka dauke wannan tanadin a gefe ko ba abin da ya canza daga halinsa da ɗabi'unsa babu babu kwarai da gaske bai daina gulma ba bai daina cin naman mutane ba bai daina hassada ba bai daina gaba ba bai daina kaza ba bai daina yanke zumunta ba to wannan aikin azumin nasa aikin banza ne shi yasa ai ka ji hikimar da ake faɗa a ƙarƙashin azumin man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja min an yada ta'amahu wanda bai bar fadin ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba ɗabi'unsa ba su canja ba Allah ba shi da buƙatar ƙinci da kin da kai bai ma ambaci shi azumi ba Allah ya shi mu duk wayannan abun an baku ne da ku bautawa Allah yace musu wala tudi'u ku daina bin amral musrifin lamarin mabarnata shugabannin ku mabarnata ku kyale ci ku da ku bi ni alladina yufsiduna fil ard waɗanda barna suke a ban kasa wala yuflihuna ba gyara suke yi ba ashe ya nuna cewa duk mutumin da ba Allah da manzansa yake bi ba ba kuma su yake cewa abu ba duk ma me yake barna yake yi shi sa duniya babu mabarnaci a duniya irin kafiri eh shi sa wai an ce ana neman rashin zaman lafiya ce a to kasan musulmi ariya suke yi wallahi billahi la ilaha illa huwa ya kawo hari ne sokoto da shoron saboda zalunci tunda yanzu shi ana nan ana ta tona masa asiri abubuwan da suke yi ya kare ma ba zai ci ba mutum ma da wuta ta tashi a gidansa ka zai kashe wuta gidanka mana wutar da take a america tashi hankali ya fa tashi hankali da ke cikin najeriya kuma a gaya maka magana kai da kai a ƙasar kafafuwa a sama upside down a ce maka wai ana kashe wai kiristoci wata a ta kirista aka yi musu sai kama da maiduguri sai kama da sokoto sai kama da zamfara sai kama da katsina a faɗe ta a je a faɗe ta ce na kiyaye ubangiji sama ta alaƙi allazina ya fi duna fil ardu waɗanda suke ɓarna abin ƙasa da yasirhin ba jara suke yi ba ɓadu sai suka ce sai suka ce masa inama anta ai kadai kai dinnan ne musu harin gana daga cikin mahaukata wato waɗanda aka musu sihiri aka je su yanzu kai ka ce a dinga bautawa Allah ka ce mu daina bin wa'annan shugabannin namu irin yadda mutane da zaka ce ya daina kallon yamma ya kyale magana Amerika da Ingila ba fa gyara da su yi masa ba ya kalli mai Allah da manzon ya haɗa kai dan uwansa musulmi yake cewa to ai sun kawo ci gaba a duniya sun kawo wannan ci gaban mai haƙa jiya ne ci gaban mai haƙa jiya ne eh ma anta kai ba komai ba ne illa basharun ai mutum ne kawai mutum ne misiru na irin mu fa'ti bi aya to kana so ma mu yadda da kai zo da wata aya zo da wata mu'jiza abinda ba za mu iya ba abinda hankali ma ba zai iya kawo wa kansa ba in kuntum min sadiqin idan ka zama daga cikin masu gaskiya sai tambaye su me zan muku ko ce musu yake ku yi imani ku bari kar ku ce a kawo na abu ku haƙura ku gamsu da abin da Allah yake gaya muku a ɗabi'a duk mutumin da yawa annabi ƙure ya ce sai an kawo mai kaza zai imani to wallahi ko ya zo ba zai ba domin yanzu ai Allah baya buƙatar dogon lissafi Allah baya buƙatar sai an maka kwatance abu da ya tambayi mutum na farko kai ka cikin ka zai ce ba ni bane wannan gemun da yake fitowa da wannan gashi sai ina yake towa wai halittu ba baka ci ta halittu ka wai ka zai to ka san lallai akwai da yi ka shi ta halittu fi abu sun kuma falatu siro halitta ka kadai ya tabbatar ce maka akwai Allah idan mun kwanta bacci ran mu ina tafi ba wanda ya sani in mun dawo daga ina ya dawo kaga duk wannan ya ishe ka misali wallahi Allah baya shi sa yake cewa hal fi zalika qasam wai shin abinda muke gaya maka inji Allah sai mu maka rantsuwa da zai shigir amma ce ina da magana ne da mai hankali da mai hankali nake kai mai hankali ni abin da nake gaya ma sai na ce na ce ma wallahi sai na ce maka tallahi a Allah baya bukatar wannan shi yasa wato su ahlul lahi na gaskiya masana Allah na gaskiya wato su abinda shi lamarin Allah kawai su ce maka gashi ne ba su maka ba amma sun gama gamsuwa da tabbaci da lamuni akan cewa akwai Allah to me kake bukata kuma Allah duk abin da zaka ce a baka na ban mamaki ai an kon da yafi wannan abin da yafi wannan yinka da aka yi abin da yafi maka wannan tsaye da sama kalli wani katin gini abu hamid al-ghazali yake cewa kana fitowa daga daki da ka bude ta ga kai farkon abin da kake fara arba da shi saman sama ita kuma sama mai take nuna ma kullum ni ne Allah mai yin abin da ba zai yi ba dan ga wani rufi babu fila ga wani rufi babu fila akan kuma babu huda babu hujewa ko tsaga ni ne Allah mai yin abin da ba zai yiwu ba Ba ka da magana cewa yi sai an maka wani dogon lissafi akan Allah Ba ka bukata to shi sa idan mutum ya nemi ya nema a kawo masa wata aya duk abin da zai nema ƙasa da abin da cewa a kawo taguwa ta fito daga dutsen nan to Allah ta goyi nawa kai ma aka yi ka balantana taguwa to shikenan ka zo mana da wata aya in ka zama daga cikin masu gaskiya da ta ce habi na katun to shi shikenan habi na katun ga taguwa an kawo muku wannan taguwa ce laha shirbun ruwan yau naka ne shirbu yau min ma'lum ku kuma na gobe na kuni. ne wa nabiyuhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shurbin muhtadar ka ba su labari cewa to ruwan da suke na garin su araba shi biyu yau ta sha gobe ta sha ta kawo musu dandan sun neme ta azaba za a yi musu da ita ita ta go in ta zo ruwan gari za ta shanye gaba daya ƙaura gode za ta je ta sa baki sai ta shanye shi ko ta je ta sai ta shanye shi to haka yi da gani to wannan ba ba ɗabi'ar tago da ka sani bane ba ɗabi'ar tago da ka sani bane sai ga cewa to ce to ga tago na an baku ku lahashirbun tana da abin sha ma'ana abin shan ku daga baki daya nata ne yau wa lakum shurbu ma'lum kuma kuna da abin sha a wani yini mai sananne ma'ana yau na ku gobe nata kuma ga ƙa'ida wala tamassuha su'in kar ku shafe ta da wani abin ki kar ku dake ta kar ku ce za ku kashe ta ko sai ta shanye ruwan <laughs> fa kun azabu yawmin yawmin azim sai azaba ta wani yini mai girma ta same ku har da matar ku ne dan sai sun yi da ce izin ba a ashqaha sai mafi fadircin sai tafi yake sai ya kashe ta fa qala lahum rasulullah naqata allah yusfiya sai annabi sallallahu yace kai wannan taguwar Allah ci ku kyale ta to shi ku ya ha ku barta ta cigaba da shanye ruwanta to shikenan fa aqruha suka tsire ta fa aqruha suka tsire ta fa asbahu najimin sai suka waye gari suna masu nadama ma'ana da suka wanda sun waye gari suna masu nadama can ba asbahu fi diyarin jasimi sun waye gari suna gurfana suna gawo waki a gidajensu wannan nadama sai dai bayan mutuwa fa qadahu al'azab sai azaba ta kama su inna fi zalika la aya lalle cikin hakan da Allah ya musu akwai aya mala'ika ne a musu tsawa kuma kowa ya fadi mutu shikenan kawo ma ba a yi su ba kuma kana tsarin mu'minin mafi yawancin su ba zama masu imani ba wa inna rabbaka lallai ubangijin ka lahul azim wallahi mabwayi ne arrahim mai jin kai gabayin sa mu'mini in kun kalla kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qawmun taghut Allah ce haka ɗabi'ar yake ba wasu al'ummatai daga cikin waɗanda suka zo cikin kafin ku face sai sun ƙaryata manzan da aka turo musu ko su ce masa sa'ir matsafi ne an majanin kuma hukaci ya ce a tawaso shin wai sun yi wa junansu wasiya da su karyata annabawa ne inda ka san wasiya akai duk wani annabi yanzu ku karyata shi duk sanda wani yanzu ko ku karyata shi za ga duk ba ta imani wannan yana daga cikin abinda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ci rututa da shi babu al'umma ɗan kirki irin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya bai ku ce ku ne ku fin imani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance ku ne mafi alkhairin al'ummatai mafi alkhairin al'ummatai da aka zabe ku a cikin al'ummatai da Allah ya halitta halitta saba'in Allah ya a duniya hadisi amsun malik wani yake cikin majmu'u zawaid rijalun thiqat an tsamana ce mana san yake to antum tuwfuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah ku ne cikon al'umma saba'in da Allah ya halitta ku ne mafi alkhairin su ku ne wanda Allah ya fi girmamawa a cikin su imani al'umma mai imani al'umma mumina shi sa ma ake ce musu almu'minun sunan al'umman nan kenan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir haka ce innal ladina amu amanu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imanin ma kamar nasu ne Allah wanda take ka samu daga ciki ita wannan al'ummar shi yasa kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam za ta shiga aljanna hadisin Abu Bakar Abu Hurairah cikin Sahih Muslim yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu ya rasulullah man ya'ba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba yace duk al'ummati da za su shiga aljanna sai dai wanda ya yace yaki suka ce wai yaki ta ce wanda bi ya bi ni zai shiga aljanna wanda ko ce ba zai shiga aljanna ba manna sanar ce ba za ku so ku zama ku ne rabin yan gidan aljanna ba za mu so mana sai ƙara cewa to ku zama wato ba za ku so har sai da ya zo ga baki ɗaya wato aljanna yan aljanna za ka ce idan ka ɗauko al'ummatai ka ɗauko al'ummatai za ka iya cewa kama a cikin kogi ne ka tsoma allura su ne alluran mu ne wannan kogin al'umma annabi Muhammad Sallam ga mutum bai shiga aljanna ba sai mara rabu sai mara rabu kuma shi a ta wannan yahudawa da kake gani na runto ne da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bijire mai suke eh bijire masa suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna rabbaka lallai ubangijinka lahu wal aziz wannan na faɗi wannan aziz din yana da alaka da duk wanda Allah ya halakar wato ubangijinka mabuwayi ne gagar koye ne gagar misali ne wandara ne duk wanda ya tinkara ya rushe shi da haka kenan ba wani wanda zai gaje da Allah ba wanda zai sa Allah ya kasa a rahim ko mai jin kai ga bayan sa mu'mini wannan kofa ce wato ita ma kamar bishara ce in ka imani Allah wadda shi sarki zai yafe maka shi ba na abu ne na كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أدري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وبنجي تقبل تشوى كذبت قوم لوط متانا أن لوط سنكرية المرسل المنزلين ذاك أيكم مسلم إذ قال لهم أخوهم لوط لوكتن دان أوانسو لوط يتشي دسو دان أوانسو نجني نا واتو نياري ya ce musu ala ta takun ba za ku ji tsoron Allah ba ba kwa daina shirka ba ba kwa daina zalunci da luwaɗi da maɗugo da zina ba inni lakum rasulun lallai ni jakada ne na Allah a gare ku amin kuma amintacce mai gaskiya fataqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ku bi ni wa ma as'alukum alayhi min ajr bana tambaye ku bana roƙon ku lada ko sakamako alaihi akan wannan addini in ajriya kadai lada na ya tabbata illa ala rabbil alamin ga ubangijin talikai a tatuna zukurana shin wai yanzu ku dinga zakkewa kuna hakkewa wato azzukurana mazaje min alamin cikin wato talikai ku dinga wato biyan bukatun ku a cikin yaya wato ƴan uwan ku maza Wata tazaruna sai ku kyale ku bar ma khalaqa lakum rabbukum abinda ubangijin ku ya halitta muku min azwajikum na mata min dinnan ko tabiyin ko tad'idiyya min daga cikin matayen da aka halatta muku ko aure tunda ba kowace mace aka ce ka aura ba ko ya zama cewa ma kalakala kuma bayanin ta shine min azwajikum ana nufin mataye in ka ce min azwajikum daga cikin mataye yayi ana nufin mataye shi mai yi an gane ko bal antum qawmun adun tabbas ku mutane ne masu shigi masu ƙetare iyaka qalu sai suka ce masa la illam tantayi idan baka daddara ba idan baka shiga taitayinka ba idan baka bari ba ya lutsu ya kai lutsu la takunanna wallahi sai ka zamo min al-mukhrajin daga cikin wanda zamu kora daga wannan garin wallahi sai mun kore ka mala ta ce inni li'amalikum min al-qalin ai inni min al-qalina ni na daga cikin masu kyamata li'amalikum ga wannan aikin naku an gane ma wadda aka rabbuka ala ya an gane ko ƙala idan ya kyamata abu alƙali wanda ya kyamatar abu an gane ko inni li amalikum min alƙalina yana daga cikin masu kyamatar wannan aikin naku ba na su. luwaɗi abu ne da ba a su abu ne abin kyamata namiji ya wa namiji ai babu toshewar basira irin wannan hadisi ya taɓa cikin sai bukhari sai muslim da sauransu manzo Allah sallam ke cewa man wajadtumuhu ya'malu amal qawmi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bi yace duk wanda ku same shi yana aiki irin aikin mutanen annabi lut ku kashe me yi ku kashe wanda ake yiwa ma dugo mace ta je wa mace malam luwaɗin da ake a wannan lokaci ba lallai wancan mutanen sun yi ba ma dugon da ake a wannan lokaci ba lallai a ce ma wancan sun yi ba shi haka suke yi ba kuma dabba ba wawa a duniya irin wanda zai ce zai je to dan uwanka namiji ma ya za ka sha'awar namiji muryar ta katuwa eh in ka gaisa da shi wani ma sai ka yi jiya in ya kace ka da kafa suka ce wannan me kai mai ya taka mun ka ce a kafar sa ce kafan maza ce an gane in ya tube za ka wani abu a mummurɗe za ga wani abu da ka san sufurin wallahi malam me abin sha'awa jikin namiji idan namiji kanta ya kada ya jajajin kanta namiji ya magana a ce kai duro ake buga a'a aiwa ne ne yake magana ya ce kai ga babanan ai gaba ɗaya shi Allah ya halitta shi da dan aiko kawa da shi ya halitta shi da ne ya dinga ya duka ya noma me za a yi sha'awa a jikin namiji me za a yi sha'awa a jikin namiji shi yasa ɗaya daga cikin shugabannin afirka ɗin nan lokacin da barack obama ya ce namiji zai auri namiji sai ce to shi ya ji in ya yadda to shi zai auri barack obama ya ce ni ta kanka dan fara an gane to yanzu malin aiki ce namiji je ya auri namiji to waye zai dinga girkin waye zai daka wa wani tsawa ai wallahi kullum sai an yi kisa ai ko da yake ji ana <laughs> kai inna lillahi wa inna Allah ya tsina tsiyar kafirci malam ai malam babu toshe ba sai irin Allah ya mutun kafir to malam yanzu dan uwanka namiji ya daka ma zan kai ka shiga cikin ka sake ba ta ko yaron ka ne a gida kaga yana bin bango shi ne tashi kai aiki ku dinga sa yaron ku su ebo ruwa ku sa su aiki ku sa su gudu ku sa su abin nan saboda me dan su koma maza idan ɗanka bai zama namiji ba kai kan kasa matsala haka za ce wai mace ta auri mace kuma wanda wannan abin yanzu a wanda magidantan suna kallon iyalan suna ta alaƙoƙi da mata barkatai baka sani ba ya kamata duk wata ƙawa da matar ka zaki ka san wace ce daga ina take ai wallahi ƙawata ce kaza kaza ƙawaye na ne kan su suna da ta ɗabi'a Saɓanin mu daga kawai ta ta hau mota ko ɗan sau daga nan zuwa bakin asibiti sai ta kawa kuma wannan kawai wace gari sai ga wannan kawai ta zo wace ce ni ce a ho wace kika bani lamba wayan A ni ce ba ta san kowace ce ba daga zuwa asibiti wajen awo sai ta rakito maka tsawaye daga zuwa guri ka su kai a layin karɓar allura kuma wallahi ta karɓo ma sai ta kwaso maka tsawaye a kan ne kuma wata muguwa ce wata ka ce ya kamata ka sa ido wace ci kawo matanka ko me ma fa'ida kawai in kawai ne ki da mutunci mana ko ka gane mafi yawancinsu shawarar kawata ta fi shawarar babanta da babanta kai na rantse maka da Allah wata shawarar kawata ta fi shawarar Allah da sa idan kawata ta dora ta akan wata fahimta wallahi ba wanda yace suke ta ai da zo ai mutumin naki ne kaza kaza au gogan naki ne kika yadda Fazla e to ya za a yi kaza kaza kaza kaza to ai kawai ni ai kwanaki gogon kin ji niyyar da ba shi sama na na watsar da auren nasa me za a ci da wannan kaza din auren ta ci Allah ko yi cike na an taro dama ka duba seconds an canja mata tunani kuma idan ta fito da ita daga gidan miji ina za ta kai ta irin wannan layi take so ta dora ta layin ma dugo layin zinace-zinace layin yawace-yawace layin bin 'yan siyasa barkatai marasa a akwai ba zawar ranar za ta ba mata aure in mai kura tana maganin zawa ce kanta bana ai ka sani tana da hankali shi sa nake son eh, ta dinga zuwa wajena wata ce wannan matar da aka saka ta kwanakin nan tana da wannan tunanin aka sake ta tana da wannan basiyar ta bari aka sake ta to babu lissafi ba lissafi tun da idan kawai shikenan an ba ta shawara wallahi shawara ta tafi ta ka tafi ta babanta shi ne ka sani Allah ya shi mu yake cewa inni li amalikum lalle ni dangane da wannan aikin naku min alqalin na daga cikin masu kyamatarsa rabbi ya ubangiji ka tsere wato najini ka ta da ni wa ahli da iyalai na mimman ya to ma ya amalu daga abin da suke aikatawa nan to ka kula da kyau sai wa kansa addu'a yawa iyalansa addu'a Allah ya tsare su wannan addu'a aiki ce yadda za ka yi aiki ka fusgo su haka za ka yi addu'a ka fusgo su to kenan uba yana da ikon ya samar wa da iyalansa yanayi mai tsafta yanayin da za ka hana su talabla ko wani abu na saban Allah ka yi yin ka yin duniya kan ka mata ka ta zama mazinaciya ko ɗan ka ya zama mazinaci ko ɗan shaye-shaye ko mai adawan banza ko jahili ko na abu iya yin ka Allah ba zai ɗora maka abin da baka da iko ba fanajjayna wa Allah ke sai muka tsirtar da shi wa lahu da iyalansa ajma'in baki ɗayansu illa ajuzan banda wata tsohuwa na Allah gwaba mata magana yi illa mar'atuhu wa ta'ayat banda matarsa kaga banda matarsa ya ce min du'a fil gabiri da daga cikin waɗanda za a halakar to ka duba kafa mata a gida daga ci alibin lutu bai iyayensa ba ne a a yayi iyayensa don ka gane cewa shirya ba a hannunka take ba ita kuma nata yadda take yi shi ne. ita zuwa take ta kunna wuta da an yi baki to da an kunyi gari hayaki ya tashi kamar irin wannan tayar da ake sawa a Lagos da an gari kawai san gidan an yi baki kuma tun da shi babban mutum ne zai samu mutane masu fatawa masu kaza baki da gurare kaza to shi kenan kuma sai zuwa su tare a gida to sai suka kaci cibis yau ga mala'ika juri ya zo da rindinarsa sun zo a sifar larabawa amma ba su gaya mai mai kawo su ba ba su gaya masa ba tun da yana ganin su zo tashi don Allah wala ta kuzun fi dhaifi dan Allah ku kuto tana a akan baki na wannan bakin ba su taɓa masuwa zuwa ba sun ga kyawawan larabawa don mala'ika juri suka ce idan ya koma mutum yana kama da dishatul kalbi dishatul kalbi kuma ya fi kowa a cikin sabai kyau can sa ya baci to aka jibril yake koma sai wani yace ni ne da wancan amma ba sai matsa wajen su ba sai ce a ga wancan ɗaya wani a ce yana kai shi a zara ila kidna <laughs> to ba kama ji wani sababa ya biyo ka ina yau ka kawo kanka ko ba ka ba yanzu kai jibril manzo sallallahu alaihi wasallam ke faɗa abdul hadith ibnu mas'ud wato ra'ad jibril wala miya jinah ya ga jibril yana da fuffuke guda 600 fuka fukan mala'ika jibril yau wajen wannan kazo kana nunawa sai mala'ika zo ya kirawo shi suka kira shi gefe ka kwantar da hankali eh mun mala'iku ne muka so ta aikowace hankali sai ya ajiye zuciya yanzu sauran awa kaza aka ji aka samu lokacin sana'a ce ina zan ce a ai yanzu man dan Allah ai kai ai aikin yanzu kace ai ce ah, inna subha alaysa subh bi qarib ka ai asman ma kwanta da hankalinka shi da ne ga kamar lokacin ba zai kai ba to ai wani mai tsara lokacin ne turo shi ko ba ka ba ai lokacin nan yana yi malaika jibril kawai sai matsa wallahi ma na haka ya yanke garin inda ka sai yadda masu waina suke yanka ya daga aka dubo kaya aka kibe ko wani bature ne ko an ne ya tashi kamar shekara kamar hamsin baya wacce wai anya mutanen nan ma an yi su kuwa ko qur'ani yana faɗa kawai abin nan ne ka san kafiri ita ce na bincike sai je urdun ƙasa annabi lut tana jikin ƙasar urdun ƙasa albaniya kenan a nan take to sai binciken yana kaiwa bincike sun gano cewa shekara dubu hudu kafin haihuwa annabi isa shekara dubu hudu kafin haihuwar annabi isa yanzu sai ka ce yanzu haihuwar annabi isa ina miladi take magana dubu biyu ga dubu shida ga 'yan kan nan dama lokaci ɗaya aka yi su annabi ibrahim ai lokaci guda suke yanzu annabi ibrahim yau rabansa da duniya a wancan lissafin wannan lissafin dubu shida da wajen ashirin da wani abu da barin wannan duniya amma zai albarkacin ƙwar'ani shi Allah ya kawo mana labarin ka nan a lahira kuma a kwanakin lahira ya kwanan shi da rasuwa wai na yau inda rabbika ka alifin fi mata rabbika ko sati bai ba da rasuwa kai ƙwar'ani Allah ya samu da imani to sai ce ba na wuce muka tsayar da shi wa ahlahu da iyalansa ajma'in baki ɗaya ila ban da wata tsohuwa tukub matar nan ta za ta tabbata tsohuwa wuta za ta tafi kenan girgabir tana daga cikin waɗanda suke halakakku su madammar nan akharin sai muka wato halakar da rago baki ɗayansu wa amtsarna alaihim matsara sai muka yi musu ruwan wuta a kansu fasa a matsar munzarin wato ruwan waɗannan da ake wa gargaɗi suka ƙi ji masu wato masu kunnan ƙashin nan ya munana wato ya mugutu shi ne fasa'a matsarul munzarin wato ruwan waɗannan da ake musu wato gargaɗi ya munana na fi zalika la aya lalle cikin hakan da Allah ya musu wallahi akwai aya wa ma kana aksarul mu'minin mafi yawancin su ba su zama masu imani ba inna rabbak lalle ubangijinka lahu al-aziz wallahi mabuwayi ne wanda ba a iya gajiyar da shi gagara wandara الرحيم من جن ايغا باين سمو من السيتي من مالا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين وبنجي سبحانه وتعالى تقبل التشيوى آه، كذب أصحاب الأيكة المرسلين ما أبوتا الأيكة وأنت الأيكة شنو الدوحة الكبيرة وهي الشجرة ما أبوتا بالشيوخ sun karyata manzanni su mutanen annabi shu'aibu alaihi salam iz qala lahum Shu'aibu, lokacin da annabi shu'aibu yace ba sai iz qala lahum akhuhum shu'aibu saboda shi ba dan uwansu bane domin ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba shi dan uwan madiyana ne to yi sa nan ba a ce abin nan ba kamar yadda yake malaman tafsiri suke faɗa iz qala lahum shu'aibun lokacin da shu'aibu annabi shu'aibu yace musu ala tattaqun ba ku tsare dokokin Allah ba za ku ji tsoron Allah ba ku bauta wa Allah ɗaya ba ni lakum rasulun tabbas ni manzo ne gare ku jakadan Allah ne gare ku aminin kuma amintacce mai gaskiya fataqullaha ku bi tsoron Allah wa ati'un ku yi min da'a ku min biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na roƙon ku sakamako ko lada wato ko albashi akan wannan isar da addinin in adriya kadai lada na illa ala rabbil alamin a wajen ubangijin talikai yake aukul kaila kuma abu na biyu ku cika ma'auni wato wala kunu kar ku zama minal mukhsirin daga cikin masu kauye mutane haƙƙinsu wailu lil mutaffifin narkon azaba ya tabbata to ga masu kauye awo alladhina idza qalu ala an-nas yastawfun sunu an da za su auna a wajen mutane sai a cika musu wa idza qaluhum aw wadanuhum idan su za su aunar wa mutanen yukhsiruna sai su tauye musu manzo sarki cewa din wa arjih haka ki gaya masu awo auna ka cika duk sanda za ka yi awo ka cika wannan awon na tub ne awo ne na taku awo ne ko na mazubi awo ne na sikeli ka cika zin wa arjih ka cika kuma ka cika sosai kwarai da gaske hadisi usman dan amfani cikin sai bukhari sai muslim manzon sallallahu alaihi cewa idza bi'ta idza idza bi'ta fakil wa idza ta'ta fakil idan za ka siyar wa mutane ka auna musu wa idza ta'ta idan za ka siya faktar ka ce a auna maka au alkhairi ko a gidanka ne wato manasar ce mafi alkhairin abincin da ya fi albarka majarar jarat fihi al-aidi Wafi ruwaya majarar ma jarat fihi abincin da aka gwaggwada kai gwaggwada ko abincin da ka so ka bude buhun shinkafa a gidanka a auna kan su dinga tsiyaya auna haka haka manzo an salmi auna ka gane kwano nawa za ki dinga dafawa ka zaɓi na kuke ba gwangon nawa za ki auna ki auna ko kuma kai ka auna a tura abu a san kaza wannan madar fihi la'asur abu dawud da ibn majah hadisi wanda kwanuka da gwangwanaye da mu duka suka gudana a cikin sa ko ma kasar fihi aidi ta ji ko wanda hannaye suka yawa a cikin abincin nan ka gwada ka ebo ka tsoro ka tsiyayo nan wallahi malam ya fi albarka idan aka abu ka bude abinci ka auna shi eh ai ya ce kididdiga ai ka da ai tunda na gama yi ai na gama abu tunda na kawo to a bannin gwada abina to bai dade a ba ka ce hadisi ka bi sai ta auna kwano ɗaya da rabi rabi guda nawa ne abu to da ki buta sai ka sa kwano wata mutane ba su sani ba to yanzu kai idan babu lissafi ya zai rayuwa to ai Allah ya gaya mana wato wa wada al-mizan ba Allah shi ne ya sa ba Allah ya ce ni ne na sa ma'auni na auna komai idan ka yaka da hannun ka miƙe shi abin da ya baka na mitoci ka irga da kyau za ga da kanka zuwa tafi kafa wannan tsayi ne cif da cif mutane ba sani ba ai ka'ida duk mutum kana so gane me wani ya tsayi zaki kai haka ka tabbatar da tsayin hannunka to kuma daga kafarka zuwa abu kowane irin mutum ya haka ne sai me ne ce wai ana magana ai eh, ai ya ce ididdiga kaza kaza kaza kaza ba laifi bane ko a shana cin yin irga abu da ba shi ba a ce kalimi ne za ka iya kididdige nawa kake ci nawa kake sha yanzu misali a ce ka ɗauko albashin dubu ɗari sai aka kama maka a tafi dubu ɗari ka siya yau da ana kai yi daidai me ya ja maka lissafi ne ba kai ba da sai ka lissafa ai akwai kwana talatin a kwana talatin na akwai ci akwai sha akwai rashin lafiya akwai kaza akwai kaza akwai kaza iya abin da ka samu iya abin da ka samu shine abin da zaka ci kowane mutum Allah da ya ci masa gwargwadon tsirko wato gwargwato me yake cewa wannan gwargwadon samun kafa gwargwadon abin da ba da dalilin baka da titin wani kace da ka da zanin wani ina fata an gane kuma abin da duk kake samu kai yana kake ganin ba komai ba wani rabin wannan yake nema kai wani kwatar wanda yake nema wani ɗaya bisa goma wanda yake nema wallahi malam ko albashin dubu hamsin kake ɗauka ko dubu arba'in ko dubu talatin in ka a iya cikin ne abin da kake samu ne abin da kake samu ka tsara rayuwa ka Allah zai taimake ka tare da haka na yin kokari ya za ka tattaba albashin naka ko kuma samun naka ya karu amma ka ɗabi'ar rayuwar mu shine mun ajiye awo mun ajiye lissafi tunda Allah ce wa wa ba al-mizan Allah ne saukar da ma'auni shi ya halicci ma'auni shi ya halicci tif ya halicci sikeli ya halicci lamba kaga faqad hasahu wa addahum adda wa kullum a yawm al-qiyamati fardan wa hasa kull shay'in adada Allah mun san ya kewaye ko wani abu da adadi yanzu misali da ce ai Allah zai uncountable numbers zai iya cewa ya zubo nambobi ko ya watsu amma sai lissafa yanzu da Allah zai maka jawabi zai ce na halicci ƙwayar komayya ƙwayar gero ƙwaya kaza amma littafin da kai ba ka iya ganewa ba sai Allah suka gane komai a littafai ki idan har Allah zai lissafi idan har Allah zai awo idan Allah zai abin nan to kai kai waye ka auna rayuwarka wallahi ma duk wanda yayi lissafi zai same shi daidai kai a lissafi ma ba wasu suna gani, har kana iya hasaso shekarar da zaka mutu ba don da yake gane kallin shekarar da babanka yi kalli shekarar baban mahaifiyarka musamman baban mahaifiya babu wirasa babu wirasa ka gado kana iya gano shekarunka ka yanzu wasu na hatta bangaren jini ma ma ana gane mai shekara nau zaka ai ba laifi bane ai Fuka san matsalan mu shine malam garin ko wannan wai me zaka iya jahilci zaka fassara abun a kaza zaka iya ko ka dauko hidimar da ka san ka san ta fi ƙarfin mutum ka mata yi maka saboda kana jin ɗan uwanka ne ai suka lissafa masa a albashin ta zai ko a samun ta kuma bai baka zage shi ai ba daidai bane ai in abin banza ne kai kai wa kanka mana ka kasa kai akan kanka bukatar kanka kanka ka kasa kuma ka dauko wani ka tafiye maka ita da cin kuma bai maka ba kana jan wasu sa ba haka ake yi ba lissafi ake a rayuwa lissafi ne a'a za ka mutum hidima jiya yi yau ka ya sake gobe ka sake kawo masa a kai kawai shi ke da kai baka baka bashi shi ya yi nasa lissafin ba Allah ya shi mu shi ta malai idan da zamu ba jini wallahi malai kwasa ya zo na lafiya kwasa ya zo na lafiya Allah ya ce aukul kaila ku cika ma'auni wala takunu minal muqtirin ka ku zama da cikin waɗanda suke toye mutane haƙƙinsu wa binu ku auna bil qisfasil mustaqim da ma'auni tsayayye duk sanda za ku yi au ku samu tub ku samu ku samu ma'auni kwano na awo ku samu wanda yake miƙaƙƙe wanda bai lotse ba wanda bai tauye ba wanda lambobin ba su goge ba sanda za ka yi lissafi isfasul mustaqim tunani mai kyau ka har ka hasko wani abu ka hararo wani abu Allah ya baka dama za ka iya lissafi akan ƴaƴanka kuma Allah ya baka cip in tunda ai Allah ka bozan lissafin kai lissafi akan matanka kai lissafi akan kaza duk za ka iya lissafi to yanzu kaga yaran nan zan mutu kayan sallah zan mutu abinci zan yi kaza to albashi na daga nan zuwa karshen shekara zan samu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to sai ka fara lissafi kaza kaza kaza kaza to idan maka wannan lissafin ba fa dalilin da wani zai ɗauko wata hidima da tafi wannan abu da zai karya maka lissafin nan ya bakka abin da Allah ya saka kake da iko ka samu ƙari sai ka yi haka ake rayuwa rayuwa ta adalci kenan rayuwa ta gaskiya wala tabkhasun nasa kar ku ta wayewa mutane ashiya'ahum kayayyakin su haƙƙin su ko gona ta ka auna kai auna gaskiya wannan wato tati by tati tati by 20 ka tabbatar ma da ya cika manzo san ce jin auna wa arji kai ma da dan kari ka dan kara mutane ma dan dan ko da wani ya wuye. idan nan sa kafa 20 sai sa kafa 20 da dan rabi saboda ko da wani abu rudu abin nan shikenan dan dai ka iya zama ka abin nan wala ta'sau fil ard ko ku tafi a ban kasa mutu dina kuna makarnata kun ji mutane annabi shu'aib tattaunawa su wa taqullah wa taqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron wanda ya halicce ku tsare dokokinsa wal jibillatal awwalin kuma ya halicce halittun farko fa bi suka ce inna ma anta minal musahharin kai kai wa kana daga cikin waɗanda aka yi tsafi kana daga cikin mahaukata kai ma ya mu da dukiyar mu da kayan mu wai za a ce ga yadda zani ta'udhu arnabi bi malam ka san wani yana gani shi wato a fitar da shi daga dokar Allah shi ka a sashi a ciki ka ya manta da shi da kayan dinna Allah ne kai kai kanka dole a sa dole a hana ka wa ma anta illa bashar ai kai ba komai bane ba ta ce mutum misalu na irin mu yanzu mutum ya nuna cewa kai suka hadu da Allah yaushe kawai shi ke na rana ji to ka zo ka ce mana Allah ya ce maka wa na zunnuka ai ba ma zantan ka mutum ne mai wani wani mutum mai gaskiya wato kawai muna zantan ka ne lamiyan kadibi daga cikin makareta fa asqit alaina to ka hankalo mana ka rikito mana ci safan wani yankuna na azaba min sama'i daga sama ka rikito da azaba kaga fito na fito ai malam arnabi ba ai akan kuɗi ne dole na kuɗi ka sa akwai da idan ka zo kare wata shawara ka fi tsoron Allah ka fitar da kaga ce ni da kuɗi na malam ake samun ka'ida to duk abin da za ka yi ka yi an ƙi a yi ɗin shi ne ya kama wannan hanyar to shi na fasir alaina kisafa ka sauka mana da wani yankuna kisaf ai kifa wajza yankuna na azaba ma'ana duk nau'in azaba ka sauka mana ita min sama da sama ai da suna da hankali ce to kai mana addu'a idan abin da kake kira mu shirya ne Allah ya shirye da mu ya gane da mu na'am in kunta min sadiqin kai mana haka idan ka zama daga cikin masu gaskiya qala rabbi ya kuce amur shi eh abin da mu faɗa da Allah kuma lada wanda kuma faɗa da suka sai Allah kafi mana Allahumma salli ala Muhammadin